ina gwanin wani ganawa domin kuwa shahararren mawaƙi na ku Umar M Sharif ya fitar da album ɗinsa na cikin shekarar 2023 wato baya baya za ka samu wannan sabuwar waƙa ta sabon album ɗinsa a bejin sa na Umar M Sharif ina masoya Umar M Sharif din suke ne a yau muna mai farin cikin sanar da ku wani babban albishir akan sabon album ɗin Umar M Sharif na cikin shekarar 2023 Tom ina masoyan Umar M Sharif ne suke ne sai ku gyara zama domin jin shahararren album din Umar M Sharif na cikin shekarar 2023 wanda a halin yanzu an fara sakar muku shi kamar yadda muka yi muku alkawari cewa da zarar Umar M Sharif ya fara sakin album ɗinsa na shekarar 2023 za mu yi kokari mu sanar da ilahirin kafitinan masoyansa da yadda za mu sanar da ku channel ɗin da za ku je ku lalubo wannan sabuwar waka tasa a sauki Tom, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da ƙara kasancewa da ku sannan barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan chat mai albarka wato a gidan Nura TV. Masu sauraron mu idan wannan ne ziyarta ka na farko cikin wannan tasha ka daure ka taɓa mana alama ta subscribing ko sharing ko liking domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Domin ko hakan shi ke ƙara mana ƙwarin gwiwa sanar da ku labarai da dumi Tom, hakika Umar M. Sharif yana shirye-shiryen fitar da albam ɗinsa na cikin shekarar 2023 kamar yadda ya wallafa wasu waƙoƙi a tashar sa ta Umar M. Sharif. Wannan tasha ce wacce Umar M. Sharif yake ɗora ilahirin kafatanin waƙoƙinsa kama daga kan albam har zuwa waƙoƙi waɗanda suke na biki ko suna ko ɗaurin aure ko kuma siyasa. inda in baka manta ba a baya mun sanar da kai cewa shahararren mawaƙin naku wato Umar M Sharbi yana shirye-shiryen sakin album ɗinsa na shekarar 2023 kamar yadda muka sanar da kai a baya wanda muka wallafa maka wata fasta da kuma wani gajeren bidiyo na Umar M Sharif da sanarwar da yake akan album ɗinsa na shekarar 2023 Tom ga dama ta samu don ko a halin yanzu Umar M Sharif ya fara sakin waƙoƙinsa duba da yanayin yadda suke waƙoƙi har tsawon guda hudu a lokaci ɗaya hakan shine yake tabbatar mana da cewa Umar M Sharif yana shirye-shiryen fitar da album ɗinsa na shekarar 2023 kar ka manta zaka nemi waɗannan waƙoƙi na Umar M Sharif ne a tashar sa ta Umar M Sharif official in ka je ka nemi Umar M Sharif zaka zalbi album ɗinsa a cikin wannan tashar tasa ta Umar M Sharif wanda ya ɗora asalin hotonsa kamar yadda muka sanar da kai a cikin wannan tashar mu mai albarka sai dai ka kamanta ka dauna ka daure ka taɓa mana alama ta subscribing ko sharing ko liking domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora Masu sauraron mu kar ku manta wannan tasha tana kokari wajen kawo muku labarai na Kannywood da kuma bangare na mawaka daban-daban. Duba da yanayin yadda muka sanar da kai wannan album na Umar M Sharif mun san zai matukar jijjiga ku domin kuwa duba da yanayin yadda Umar M Sharif bai sanar ba bai dora alama ba kwatsam sai ga waɗannan waƙoƙi guda uku wato ya dora su a tare a cikin shafukansa na Instagram da Twitter da Facebook amma a inda za ka samu waɗannan waƙoƙi a pejin shi na YouTube wato Umar M Sharif a nan ne zaka sallalibi wannan sababbin waƙoƙi nasa waɗanda ya saki wato waƙoƙi ne waɗanda za su yi matakar ma zuciyar masoya duba da yanayin yadda ya zuba baituka daɗaɗa kuma baituka masu ban al'ajabi da ban tausayi da ma komai da ka sani yadda Umar M Sharif ilahirin kafatin masoyan Umar M Sharif sun ta'allaka ne a bangaren cewa sun san cewa sarki Umar M Sharif wakwadi zalla yake irin na soyayya domin kuwa ya fi kwarancewa a nan a yadda wasu masoyan Umar M Sharif suka ɗauka kenan to amma fa wannan karanta sauya salo inda umar yan shari zai matakar jijjiga zuciyar masoya duba da yanayin ta canza salo amma abin da muke so mu sanar da kai sai dai ka lalubu wannan tasha tasa ta umar yan sharif inda in ka samu waɗannan waƙoƙi nasa kamar da muka ɗora maka wannan fasta muka yi maka bayani a kanta domin kuwa wannan fasta umar yan sharif ya saki waƙar wannan fasta a pejinsa na youtube wato umar yan sharif ka lalubi pejin umar yan sharif domin kuwa anan za ka tabbatar da cewa wannan waƙa da muka ɗora maka an ɗora ta mun gode da ziyartar wannan chatta mai albarka da kai wato a gidan Nura TV ka daure ka taɓa mana alamar subscribe ko share ko like domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora